lura da yadda kowane bangaren siyasar kasar ya kafe a kan bakansa dangane da batun zaɓuɓɓukan da tuni hukumar zaɓe ta seni ta fitar da ranakun gudanarwa ya sa ƙungiyoyin kare hakkin jama'a fara jan hankula don ganin an soma kusantar juna ta yadda za a shirya waɗannan zaɓuɓɓuka cikin kyakkyawan yanayi dan bashi son Allah na shugabancin ƙungiyar kaded kaga waɗanda su masu iko sun yi tsayin gwamin shaki sun ce wartake haka za su su ko waɗancan sun ce wartaken nan ba ta zuwa haka na to ka so ai kenan kwarya ce ko ne ya ja da yoran shi waje ta tsage to Nijar ba ta tsage yo to na shi in babu Nijar din wasa su iko kowa ya san duk inda tashi hankali ya taso kasashe na Afirka ko ko kasashe na ko ina in dai tashi hankali na zabe na to tashi hankalin bai da kyau shi kuwa Alhaji Salisu Amadu na kawancen Sovolle Nijar na mai tunatar da 'yan adawa da masu rinjaye nauyin da ya rataya a wuyan dukkan wani wanda ke alfahari da mulkin demokuraɗiyya. In ana maganar zaɓe, ka san abin da ba su gane ba su 'yan siyasa ba su kaɗai shafa ba mu miliyan ashirin ne a cikin wannan kasai kowa abin ya shahe shi don saboda yana da 'yancin ya fito ya yi takara ba sai ta launin siyasa ba wannan haki ne nakan ɗan ƙasa a yau su o'o da oriya kowa an ɗanɗana daɗin demokrasiya shine yanzu kowa yake irin salon ta shi da sun sun so he sun so mun zama na mun tantamna da kowa an sauri kowa kuma kowa ya amince hukumar zaɓe ta ƙasa na da rawar takawa wajen warware ƙiƙakar da ta ci ta ƙi cinyewa tsakanin ɓangarorin siyasar wannan ƙasa in ji shugaban ƙungiyar kadet wanne ya shawarci hukumar ta seni ta jajirce akan abubuwan da doka ta tsara domin kaucewa faɗawa tarkon 'yan siyasar da ke ƙoƙarin haddasa cikas wa tsare-tsaren zaɓe ita wannan hukumar su yi wa da za su yi su su sa duk ƙarfin da suka isa su sasanta 'yan siyasanmu su zamanto sun komo bisa gurbi guda na wannan hukuma kowa ya yarda da ita kuma hukuma ce mai adalci su zamanto kowa ya yarda da hukuma ce mai adalci a ta zaɓe siyasa kowa an san duk inda ka ga ɗan siyasa inda ya zaɓe zaɓe ɓarawo ne kaf ɗin su a ta yarda da wani ɗan siyasa shi turzata in wani ɗan siyasa ya turzata ta hai ta yi wa da wancan shi ka so ba wadda doka ga su ba ba wadda ƙasa ya kama a yi ma ba to su tabbata duk abin da ya faɗo bisa kansu zai faɗo. Hukumar zaben ta ni wacce aka kafa cikin wani yanayin hayaniyar da ta biyo bayan kwaskwarimar kundin zaɓe na ci gaba da shan suka daga 'yan adawa da ke yi mata kallon 'yar amshin shatan gwamnati lamarin da ya hana su aikewa da wakilai a hukumar yayin da masu rinjaye ke cewa maganganu ne irin na wanda bai shirya wa zuwa zaɓe ba. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger